kuma ba ce ta kiran ta ce min ni yanzu salisu nake samu da tafi ga mota ga amma yanayin rayuwar producer na zama ba dan karba mu da karfi oh. yar uwa ta gashi ta riga ta rasu kwanan nan sannan kuma in mazan da suke dan tare da mama ba su da karfi kamata in tafi saudiya ne ba haka shin da kuma inda jin da neman arziki oh. in taimaki iyaye na shine ne burina na oh. ba na son gama cikin damuwa saboda da da lafiya ta nan ba wani magana girma kai in ce in zage in ce in aiki a saudiya a wurin larabawa aikin gidan larabawa oh. ne mu ba fiya ta taimaki fiya ta hmm. na ce amma Allah ya miki albarka kin kyauta fati kin kyauta hmm. wallahi koren ran nan jira ku sati ɗaya ba ko sati biyu na ce wata fati me isa ke baki dan mutuwa ki dan dan mutan nan kina dan tuturo mana muna dan dora a ta sai ce Hama producer ni ita laka jikan babu ai bai kamata a ce kawai mutum ya je yana aikin yin sa ita tsaya yana wani bidiyo ko hoto yana dorowa ni din da nake zaune nan banda igama a wannan kasar da nake igama zama kenan yau in aka ganka baka da igama din da za a iya kama ka to kuma daga saudiya take zuwa irin wannan kasar da habasha din ta dan sai yaki ka da turo mahaifiyarta habasha yaki turo daga eh habasha din nan ba ta kasar ito saudiya take dan turo yaki ne zuwa najeriya wurin mahaifiyarta take shirin ta dawo kullum burin fati bai wuce cewa ta aure ba mm. Allah ya kawo miji aure Allah ya kawo miji aure to ashe dai babu ma kamar labari da ya fita da ya yadu da ake ta magana game da rasuwar tata ana magana kamar jaruma mansura isa da ta yi posting a shafukanta na sada zumunta tana magana akan ta rasu ne a abasha so abasha kuma gari ne kamar ko in ce birni ne na hudu mafi girma a kasar chad da ke da iyaka da kasar sudan menene takamaimai gaskiyar lamari tsakanin garin da ita faci ta rasu din tsakanin abasha na kasar sudan da kuma habasha ta ethiopia eh gaskiya na tunanin habasha ne gaskiya gefen saudiya gaskiya ina da shi ne ko rubutun ne bata yi ba ko kuma irin ta gaya min ne da bata understand da ta gaya min mm. habasha ne gefen saudiya da nan ina da side nan ne da har ma saboda ina harkar travel agency da ke ce mata fati ya yin aikin na naku na yake na kasashen can kasashe ke ta ce to ai ne ma kai na akai kaga ba zan ce kuma zan zo yunkuri din kai mutane ba sai dai zan tambaye maka wanda yi min aikin mm. sai in gaya maka da farashin aikin yake ka dinga biya kana kawo mutane suna yin aiki neman arziki to abinda muka yi kenan shi last chat din da ita to kamar ka ce tana kana harkar traveling agency kuma kuna da kyakkyawar alaka kuma ta gaya ma kudurinta na son tafiya saudiya kai ne kai mata hanyar tafiya saudiyan ko dai ba kai bane wallahi ba ni ba ne ai shi sa na ce maka ina so ta gano mana yadda ayyukan yake wanda zamu ah, riga kai mutane maza da mata suna neman arziki ta ce ita ba ba ita ce ba amma akwai wanda ya mata ta da shi in ta da shi mai biyan farashin nasa ya fi namu sauki na kamfaninmu da muke aikin haji da umara da sauransu to in nasu ya fi sauki haga sai dinga amfani da kamfanin nasu to Allah bai yi ta haɗa mu ba. to kamar fati ta kai tsawon shekara nawa da barin Najeriya zuwa Saudiya. eh ina tunanin ta fi shekara ɗaya da yan watanni ba gaskiya shekara ɗaya gaskiya ba na tunanin ba ta shekara biyu ba na'am amma kan tafi sau din ma wannan comedy din ta daina yin sa in ka duba mai maybe instagram ta ga ta daina shekara biyu ma irin da wani abubuwa ba ta fasin da wani abubuwa ma irin abin da muke dan yi daɗin nan din da mutane ba a san wani da ta ce ai kun girman da ba ku zaɓi na comedy ba sunana yakubu producer mm. wani sani da yakubu gwammaja kamfanin gwammaja entertainment Mala Yakubu an waye gari da labarin rasuwar ɗaya daga cikin tsofaffin jarumai a masana'antar Kanuri wato Fatima Usman a Fati Slow Motion. Za mu so mu ji wace alaƙa ce ke tsakaninka da ita wannan baiwar Allah. ko shekara goma ta wuce ko in ce shekara ashirin da can mun yi mu'amala sosai ga arziki mun kai mun fina-finan kamfani na ko kuma sai aka neme ta karsa baki ɗaya ba ta kane wannan ta goma mm. gida tana ɗan kasuwancin ta gida. Da mm. duk wanda ya san da kuma gwamnati ya san shi da tsofaffin jarumai saboda nema da tijin ne a harkar kyauta. da kuma amura da tsofaffin jarumai na kane wuce jaruman bayi kenan mm. irin ta antasar da su hajiya ma ba zai Allah kai mata rahama su ta ke su iburo su wane ne duk dai mutanen da sami ne da tsoro da sauran tsaffin manyan jarumai su marar sai tv su ya ke shi da fage da sauran sun wata hmm. wanda zo suka zo gida na so su zauna a zauna a yi a tana da baya a yi wasa a yi dariya a yi ma'amala ta arziki hmm. slow motion sai na ce mata fati slow motion gida fim mana tun da dai ba kya aikin kuma kasuwancin sai a hankali hmm. da na ce to ina sa na ce da ai sai inda ai sai wanda yake sana'a sa ai ba zai ke sana'a sa ba to sai ko fati wanda yake dan shekara 20 ma bai san fati slow motion ba gaskiya sai hmm. da fara dan drama comedy muna dan abin nan muka dan abubuwa haka na nishadi da entertainment da sauransu haka a gidana da sauransu daga baya kuma yanayin rayuwa kuma sai hmm. dan ita ta koma can bangare ne wani kuma bangare daban bai zai min yawa ba ma haɗuwa sai dai a da a gaisa ko a wasan ko a biki ko wani taron mutuwa da sauransu. Na'am to kamar a wani shekara ne ka fara dawo da ita Kaniwood ta ci gaba da yin fina-finai bayan ɗaukan dogon lokaci da ta yi ba a ji ɗuriyar eh, ta ba. Ifati slow motion za mu shekara bakwai ko takwas da ita. Na'am. Didi fara ganin da ta fara a media to lokacin ya ɗauko da kenan gaskiya. Na'am. Ce da ta dawo lokacin aka fara ganin ta a media muka fara da ramin mu da tsare da jaran. Oh. Da ita muka fara da da wani yaro ɗan da bulmul haka da na yi ya welcome back ɗin tare irin shi kuma zai turu sannan sai ta kuma sai ne welcome back ɗin a lokacin miki abu mu zai nishadi ake ta nishadi to kuma irin ya zama to irin dan gida ana ganin na girma ka ce ne na wannan abubuwan comedy ɗin tunda ni da producer ne da ma shi ne kamar da cewa irin busy dan hana ni shi ne kowa ya dan jazari amma kuma ana kyawun mu'amala ana gaisawa na to kamar waɗanne fina-finai kai mata bayan da ta dawo masana'antar Kaliwood din to ne mata fina-finai gaskiya a kowane fim da ne mata nan kishi kishi kuma nan mata sai kuma dan wake wake da ne mata da haka na kuma ana neman aiki na kan kira da ce mata fati zo domin dangane da ake da ni ne ne fasalin ta hana Allah ya taimake ta rana rana yake dan kiran ta ayyuka da sauran su haka sun mai shadda da sauran irin producers da ya haka ganin ka tunda sai ana ganin ka shi haka kyau ake kiran ka mm. idan ba a ganin ka da shaharar ka da kowa da kowa to sai a hankali media ke tunawa ce ga wane nan yana abin nan sai ga an kira ka an yi mamula da kai a ta samu mu'amala da sauran yan uwanta da abokan arzikin ta samu alkhairi sosai to kamar a baya-bayan nan an daina jiyo ɗuriyar fati gaba ɗaya tun kusan bayan da wani al'amari ya faru da ita da ake ganin kamar ta shiga wani kalubale na rayuwa ne da har ya jawo a saka ɗan samu saɓani ko kuma ta yi furta wasu kalamai ga mawaƙi zira sarkin waka wadda ƙarshe ya kira ta har ya bata kyautar miliyan ɗaya ta kama kasuwanci daga bisani tun daga wancan lokacin kusan shekara biyu zuwa uku kenan an daina jo ɗuriyar fati an ce kana da kyakkyawar alaka da ita kamar me za ka yi wa masu sauraro karin bayani akan inda fati ta shiga ne bayan jin ta shuru da aka yi to fati rahama ce Allah ya nufe da rahama gaske ta ubangiji Allah ya nufi fati da samun rahamar ubangiji mm. domin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fati yi eh, mutane da yawa ba ma ba sa son wannan kwamitin da ake da irin waɗannan abubuwa na social media idan mun yi da sai naga irin manyan mu ba sa so don kwanaki ma sai da muka dan samu sabani kaɗan sai da na kai kara mai girman alanu wallahi shi mana nasiha ya ce mu daina mutum daga nan ba mu kara fada ba hmm. aka nuna lafiya sosai aka dinga kaunar juna aka dinga mu'amala Eh, to kamar yanzu yaya kaji ko ta ina ka samu labarin rasuwar ita fati din akwai wasu wanda take tare da su a can saudiya din ne kamar yadda kace tana zuwa habasha aka samu labari daga wajensu ko ta ina labarin ya fara bullowa eh wallahi ni dai ina zaune a gida ina ganin fasu da abubuwa na dan aiki haka sai wani gida bashar arab jarumin gidan ashabul kafi hmm. sai na ga ya kira ni da wawaya ya biyo ta audio kwallon ce ya aka yi bashar sai ce rufa ta ta mutu sai ce da Allah ƙarya ne da Allah an saba kashe yankin fim dama da ka fara ɗan suna ko an ji kwana yau a ji gaba sai a kashe ka ƙarya ne hmm. kawai sai na shiga gurup ɗinmu na Kannywood ta ta na irin hukumar Kannywood hmm. sai ana Allah ya ji kanta Allah ya ji sai na ji wannan igira ne wannan igira ne yan fim hmm. wannan igira ne wannan na ce inna lillahi wa inna ilaihi kwana ya gane sai na hau wasan ɗinta sai na duba na gani irin uwa ta hau da daddara ba. jiya da daddare ce sun ce fati Allah ya rufa asiri za a zo ga mun labari masu ƙarya tsaya na tura mata a wasa bayan da ta yi sai na ga abin ya baza gari a ce a kwana ya gari na da layi wani layi da ya ok kamar za a iya cewa jiya ma da daddare tana kan whatsapp rasuwar ta ta yau ne ko jiya ne a jiya da daddare aka ce amma a daren ta hau wasa dan gaske na ga time din dama ba ta da lafiya ne ko kuma a'a kawai eh, kawai dai ajali ne na lokaci guda wala an ce zazzabi ne kawai dan kwana biyu haka kwana biyu ne tana shirin fadawa tana da kayan ta baki da dawowa a Najeriya. Zazzabi na sai kama ta kuma wannan shi ne ajalin nata. To kamar a asibiti ne ta rasu ko dai haka kawai ne zazzabin a gida ta rasu? To wallahi wannan amsa ce ne banda ita wallahi saboda abin da aka ce an ce zazzabi ban yi investigation ba saboda yanzu haka ina ta shirye-shiryen inda za mu tafi gidan ma gidan mutuwar ma ya. a ina ne ake zaman makokin a nan gidansu na ibawa ga tashin na ibawa sai ina against su zama motion to kowa ya san gidan su ba wuri ba ne ba to a mali ko muna godiya sosai da fatan allah ya ji kantar to allah ya saka da alkhairi mun gode mun allah ya saka alkhairi madalla na gode yawa